to gayyata ta yi kuma an bani lokaci na ce zan zo mm-hmm. allah kuma ya yi lokacin ya yi na zo ina so su sun fahimci mahimmancin najeriya a afirka da duniya baki daya mm-hmm. alal misali tun lokacin obama mm-hmm. mun so mu samu wasu jiragen sama saboda yaƙi da ta'addanci da ke arewa maso gabar najeriya aka hana amma da zuwan shi shi da kan mun waya ya ceto mu nemi kuɗin za a sai da mana jiragen saboda ƙasashen da muka so mu samu jiragen nan da brazil da united arab emirates suka ce a ne da suka yi da america ba za su sai damu kowa jiragen nan ba ko su ba su ko su yi musu amfani sai amurka ta da a lokacin nan amurka ba ta da ba amma shi da zuwan shi ina so duba takardunmu sai kurin ya ce shi kenan cikin lokaci ga kuɗin da ya kamata mu bada bayan maganar su jiragen waɗanne abubuwa ne kuma kuka samu kuka sama cimma mai yarjejeniya a kansu a ba je yarjejeniya ba muka dai tantamna a kansu um, na farko ina so labarin da ake kama su cewa ana ta kashe kirista a najeriya to abin da ya auku a cikin caci nasu ai ya auku a can a can arewa maso gabas ko a kudu maso gabas kai eh, eh. a kudu maso gabas ya auku to ya auku a nan arewa sai kudu tashi ce wai makiyaya ne suka suka kashe su kuma su masu wa makiyaya sharrin nan a makiyaya na najeriya sun san su ba su ɗauke da abu fiye da wuce sanda ɗaukan ga wani sabon abu ne gare su kuma su a waɗanda suke yin waɗannan maganu sun san waɗannan abubuwa suna abkuwa tun ma mu kafin a haife mu balle su sau da haka tsakanin makiyaya da manoma a najeriya ko a arewa abu ne wanda ah, ya daɗe kuma hamu da muka zo duk masu shekara takwas ɗin da masu shekara za su tafi haɗe wasu basu sau da haka abin da ya kamata kada a gwada cewa faɗa ne tsakanin kamar fulani da tv ko fulani da waɗansu ƙabilu daban a kamar taraba to zamfara fa an kashe mutane uh, a zamfara fiye da taraba da benue to in aka haɗa ma gaba ɗaya saboda haka uh, wannan izgili ya kamata mutane su fahimce shi izgili ne dai ake yi a kawo magana addini a kawo maganar ƙabilanci ranka kaɗe, kowa yana yaba maka kan kokarin da aka yi na dakile wutar boko haram a arewa maso gabacin najeriya amma kamar yadda ake faɗa ga shi wasu wutete suna kakkama a wurare irin su zamfara a na san kwanan baya ka ba da umarnin ajiya aka kafa wata bataliyar sojoji a sakkwato da zamfara da katsina da sauransu bayan wannan akwai wani matakai da kake ɗauka da zai shafi sauran wuraren da ake samun irin wannan tashi-tashi hankula matakai da za a ɗauka shine a ƙara 'yan sanda a ƙarfafa su na 'yan sanda na ba su izinin su ƙara mutane dubu shida hmm. kuma na ce akwai ƙananan hukumomi 774 a najeriya in ɗaiɗaya za a ɗauka a je a ɗauka maimakon kurin aje ko tashar mota ko jirgi ko kasuwa a kwaso kurin mutane aje a sa cikin aikin 'yan sanda a rika tafiya kamar da muka sani a da ana yi aje kowane karamar hukuma a ɗauko mutane to na ga musu waɗannan haka da akwai magana da gwamnoni sun daɗe suna roƙon a bar su damar su rike 'yan sanda ko su kafa nasu 'yan sanda Ah, amma wasu suna fargaba cewa idan an ba su wannan dama da watakila wasu gononin za su yi abubuwan da ba su dace ba san ra'ayin ka ba game da maganar jihohi su samu 'yan sandan kansu to wannan abu ina so sai an duba tsarin kundin mulkin najeriya a game ya ce in ta kama a basu sai a ce a basu amma hau kada ka manta zuwan mu sau nawa ana ba da kuɗi ana kiran shi bail out a biya albashi jihohi nawa ne da suke iya biyan ma'aikatansu albashi cikin lokaci a zuwa kuma ɗauki 'yan sanda a iya a ce ai kaga wato ya dai kamata a duba maganar sosai mm. amma yanzu hankalinka bai kwanta ta ayi ba a yanzu ni hankali na bai kwanta ayi ba ya kamata a ce wannan ta'addanci da ake a arewa maso gabar yawanci da kuma kudu maso kudu ya zama na babu su sannan a tsara a ga a jihohin za su iya rike 'yan sandan nan bai kamata ba ka ba mutum bindiga da harsashi ka kuma koyar da shi da zai harbi ka kuma kasa biya shi albashi ka san abin da zai yi to a ranka da lokacin da ka zo harkar tsaro harkar tattalin arziki da yaƙi da cin hanci da rashawa su ka zo ka abin nan ɗaya daga cikin abin da ka kirkiro na tsa din nan shi ma na ji mutane sun yaba da cewa ya rage banar eh, kuɗaɗen gwamnati tana suna shiga wuri guda amma har yanzu akwai matsalar cin hanci da rashawa a cikin najeriya akwai wani tunani da kake da shi na ƙara tunkarin wannan matsala ta wasu hanyoyi daban to um, ba wani tunani illa duk wanda aka kama a hukunta shi kowa ya gani ko shi ya kamata a ce an yi da dama yanzu su hukumar sha'anin kuɗi da laifi wato efcc sun yi aiki da yawa za a shirya shari'o'i wato kotu-kotu mm-hmm. a tura masu mutane a tura masu binciken da aka yi a kuma tabbata an sanar da al'umma abin da ake yi mutane suna da gaskiya suna cewa sun gaba a yi komai ba to abin da ba mu so shine a kai su inda wataƙila wasu masu shari'a ba za su iya hukunta su ba saboda ka za a zaɓi wanda za su yi shari'a sosai a ba su lokaci a kai masa hujjoji da komi ya zama na ko mutum ya fita a ce ga abin da yake da shi a banki ga gidajen da ya yi ga iyaka albashin shi ina samu balance din duk wanda ba iyawa a an shi kuma a hukunta shi na ji ka jawabi aboci kake cewa a wa'adi na biyu kowa ya shiga taitayinsa kan yadda za ka diro wa irin masu waɗannan laifuffuka amma baka ko don rashin lokaci baka samu da ka daɗa fayyace me kake tunanin waɗanne matakai ke tunanin ƙara ɗauka kan batun cin hancin nan da rashin wani to mutane suna su duk da gangan ake amma idan aka yi waɗannan kotu-kotu aka kai mutane aka hukunta su ina so za su yadda da gaske ake yi saboda haka waɗanda aka ba amana suka ci sai su yi da zaman shirin za a hukunta su mutane sun kawo wata magana kwanan ba da suka ce sun ci kai a kan matasa a ingila na cewa kana kiran su masu zaman banza ci ma zaune da sauransu an yi ta kawo harkoki da bayanai iri-iri ina su mai amfani da wannan dama mu fayyace abin da kake nufi da maganar matasa to kasan najeriya an ce mun kai miliyan 180 ko zuwa miliyan metan amma 60 bisa ɗari nasu duk matasa ne wato shekara 30 abin da ya kasa mu kamar a arewa yawanci ba su yi makaranta ba ku suna yin karatun sun fita to baya ga dai allah ya sa damanar barar da ta bana ta yi albarka yawancinsu ba su da aikin yi suna zanne irin su ko sun je kamar misali kudu abin da za samu bai ma isa su biya kuɗin gidan haya ba bale abin da za su ci su sha su yi sutura ko kuma su komo gida to wannan ina so ba a bayyana shi ba shiki su kuma dama 'yan jarida na najeriya balle na rubutawa a kusan abin da suka ga dama suke yi yanzu kamar nasarar da aka ci a noma da bare da bana miliyoyin mutane sun samu sun je gona sun yi aiki kuma abin ya yi albarka mm. amma haka ba a magana miliyoyi sai kullum a tashi ana zage-zage shi ya sa ma shi ministan ba da labarai wato lai muhammad wasan je hudu da takardar nan tashi ta zage-zage mm. ya zo ya so ya ba da ansa amma sai da muka yi magana da shi da na ce ya bari ya ki ya ce abin da zai yi shine ya faɗi a da muka samu ƙasar nan eh. a halin da aka samu ƙasar nan da yadda take yanzu da abubuwan da aka yi a tsakani da kuma kuɗin da ake samu to a kwanan nan dole na yi na fita na yi bayani sau da dama akan daga 1999 zuwa mai tan da sha hudu mutum in ya bincika a nan amerika da turai wato europe mm. da kamar india da sauransu da china zai tabbatar da cewa ana tono bakin abin na gurbataccen mai mm. ganga miliyan biyu da dubu ɗari a kan akalla kowane ganga dalar amerika ɗari sau da haka wannan shekarun goma sha shida na pdp najeriya tana samun miliyan biyu da dubu ɗari sau ɗari sau shekara goma sha shidda daga litinin zuwa lahadi ko daga juma'a zuwa juma'a amma da muka zo ya faɗi warwas ya koma dala da takwas sannan ya tsaya tsakanin arba'in da hamsin ni na je bankin tarayya hmm. ga gwamnan bankin tarayya yanzu yana nan wuri. na ce to yaya ya ce ba a yi tanadin komai ba sai dai bashi na ce ga abin da aka samu ya ce eh ya sani ina kuɗin suke babu su babu dalilinsu kuma su 'yan najeriya sun sani da hanyoyi da layin dogo babu su kuma wuta nefa da ake cewa ko wutar lantarki da ake cewa an kashe biliyoyi a kansu na dala ma ba ma na naira ba su sun fi ni sani saboda haka wannan cin amana sai dai sa sakayya Allah amma an ci amanar ƙasa aka je tana ka kaddamar da niyyar za ka sake takara waɗanne abubuwa za ka tankara a wa'adi na biyu to ai waɗannan ba mu gama su ba sha'anin tsaron har yanzu ai yanzu babban mugun abu da 'yan boko haram suke ai ne suna sai su sami 'yan mata su juye masu kai su sa nake a jikin su je masallatai ko caci caci ko kasuwa ko tashe mota su fasa su kashe mutane amma dai rike da wani wuri kamar yadda lokacin da muka zo babu babu shi ko da yake a jaridu na ga koyo wasu suna cewa a'a har yanzu su boko haram suna rike da waɗansu eh, suna cikin dajin nan da ake shasan bisa forest mm-hmm. amma a sojojin najeriya sun hana su fita to amma akwai da suke haɗa kai da su a samu waɗannan 'yan matan a juye masu kai a tura su su kashe kansu da waɗanda suke abin nan marasa haƙƙi to an da bari baka haka yanzu mun gode kwarai da ka samu lokaci amma an ce in tambaye ka ya kake yi ka huta aji aiki gefe guda kaɗan sarara bayan karatun jaridu su akwai wani abu kana sauraron waƙoƙi ko wani abu suna son tambaye ka wani. a wani waƙoƙi kan ban samu amma hutawa hmm. na ce ni da ina general ina soja doka nike ba da <laughs> yanzu doka ake ba ni ga likitan nan ka tambaye shi sai ce in cika ciki na in huta shi ya sa mutane ke cewa aka yi na kamar na dan warware eh. daga daga lokacin eh, to